Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41 da ma mita 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali sake dawa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. 'Yan gudun hijira ma a Najeriya sun yi bikin sallah a sansanoninsu. yanda za a samu abin moriya na gida babu a masallan iri na samu kamar yanda ana yadda ta islam alhamdulillah na gode ma allah na samu kaya shi kuma wani limami a ibadan da ke kudancin najeriya ya yi kira ne da a dore da halayya mai kyau bayan wucewar wannan wata na azumi da aka yi sallah a yau akwai labarin wasanni amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu raro ga kuma labaran. Zirga-zirgar ababen hawa sun tsaya cik a wasu sassa na birnin Nairobi kasar Kenya yau Laraba a yayin da ɗaruruwan lauyoyin Kenya suka yi jerin gwano domin nuna rashin amincewarsa ga zargin cewa 'yan sanda sun harba wani abokin aikinsu da wasu mutane biyu. Jerin gwanon da ya kai masu zanga-zanga harabar kotun kolin ƙasar. kasar da ofishin specta janar na 'yan sandan kasar shine irinsa na biyu da aka yi a wannan makon a birnin Nairobi domin nuna rashin amincewa ga kashe wani lauya mai suna "Wili Kimani da wanda yake karewa da kuma direban taxi ɗinsu. Lauyoyi sun ce suna son su jawo hankalin jama'a ko kuma duniya cewa ba za ta sabu ba bindiga a ruwa ba za su yadda ana kaiwa lauyoyi hare-hare ba. binciken waken da aka yi ya nuna cewa sai da aka nan kaɗawa mutane ukun duka nan aka shaƙe su kafin aka kashe su. shugaba barack obama na nan amurka yana shirin barin sojojin amurka 8,400 su ci gaba da kasancewa a kasar afghanistan har zuwa karshen wa'adin mulkinsa masana sun ce wannan mataki ya sa ana ta yin tambayoyin da ba a ba da amsarsu akan matakin da ya fi dacewa a ɗauka a yayin da matakan tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar tunda da farko gwamnatin obama ta so rage yawan sojojin zuwa kimanin 5,500 kan karshen wannan shekara ta 2016 to amma a yau laraba shugaba obama ya ba da sanarwar cewa al'amarin tsaro a kasar afghanistan ya ci gaba da taɓarɓarewa a saboda haka zai bar ƙarin sojojin har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa da zai ƙare a ranar 20 ga watan janairun shekara ta 2017 idan allah ya kai mu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da suka fusata suna shirin yi wa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka FBI James Coney tambayoyi masu tsanani gobe Alhamis idan Allah ya kai mu akan shawarar da ya yanke cewa ba zai ba da shawara a caji tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da aikata laifi ba a saboda amfani da akwatin sakonnin raɗin kanta wajen gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take mukamin sakatariyar harkokin waje. A yayin da gobe Alhamis din idan Allah ya kai mu za a yi wa Mr. Kone tambayoyi. An shirya a makon gobe idan Allah ya kai mu 'yan majalisar za su yi wa Attorney General Loretta Lynch tambayoyi akan wannan batu. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce tana yiwuwa an nuna wa hillary clinton gata a binciken da hukumar fbi ta yi mata ya ce shi yana ganin an nuna son kai ko kuma an nuna mata gata mr ryan ya ce ya kamata jama'a su san yadda ko kuma abin da ya sa daraktan na hukumar fbi ya yanke wannan shawara harin mamaye da sojojin kawance na amurka da birtaniya suka kai kasar iraki shekaru goma sha uku da suka shige bai zama wajibi ba ko kuma babu wata hujja domin tsohon shugaban iraki mai mulkin kama karya marigayi saddam husaini baya jawo wa birtaniya da gaggan kasashen duniya wata barazana wannan bayani yana kunshe ne a cikin rahoton rawar da ingila ta taka a yakin da aka a yakin wanda aka dade ana jira binciken karkashin jagorancin wani tsohon ma'aikacin gwamnatin ingila mai suna john chichard ya dora laifin shiga yakin na birtaniya da ta yi akan 'yan siyasa da jami'an tsaro da ma'aikatan jakadanci da kuma manyan jami'an soja saboda rawar da suka taka wajen kai hari na mamaye iraq a wajen wani taron 'yan jarida da ya cika makil da mutane a birnin london mr chichard ya ce shirya kai karin mamayewa yana cike da kurakurai labarai kuma an samu matsala ko matsaloli a waɗanda suka matsalolin da suka ta'azzara ya ce sun tautance cewa birtaniya ta yi zaɓin shiga yakin tun kafin a yi amfani da wasu hanyoyin ƙawance ko kuma hanyoyin warware matsalar cikin lumana an share shekaru bakwai ana gudanar da wannan bincike. kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc domin mu ji yadda wasu 'yan gudun hijira suka yi sallah a sansanonin su wakilinmu sanusi adamu ya leko mana wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin fufuri a jihar adamawa da yake gabatar da hudubarsa bayan sauke sallar idi jami'i mai kula da sansanin fofore da ke jihar adama malam sadiq abubakar wanda ya jagoranci sallar idin ya kwatanta watan azumi da makaranta yana mai cewa kai ne kai wata daya tun da safiya baka cin abin da ya kamata ka ci ka rayu ka bar shi to sai kai duba ka gani me kake yi wa Allah na sabo wanda ya zama ba dole bane sai ka yi shi za ka rayu to shi ma kana iya ka bari Allah ya sanya watan azumi ya zama makaranta gare mu to kada watan ramadana ya wuce abubuwan da muke marasa sake mu dawo mana yin su mu zamo masu tausayin junan mu masu gaskiya kuma masu addu'a Allah ya yi mana kyakkyawa na ƙarshe kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya kuma da Allah mu santar da kanmu daga tashi hankali kowane iri ne saboda baya da alkhairi bayan idan da sallar idin na zanta da wasu mazauna sansanin yan gudun hijira na fofore da farko ga malam kolo ali alhamdulillah na gode Allah kaga bara din ina kemarun bai samu sallan idi din ma ba bana yanda za a samu abun moriya na gida babu a masallan idi tv na samu kamar yanda ana yadda ta islam sunana babaga na malam a akwai da kam nike alhamdulillah mun gode ma allah tunda muna raye alhamdulillah muna shi muna shi alhamdulillah mun gode ma allah eh sunana ciro ma alli tun gamborun gala ne yan uwa musulmi allah ya kawo mana zaman lafiyan da yanzu ya fara dawo mana allah allah ya sa mu dawo mana zaman lafiya haka kuma allah ya sa mu koma gidajen mu lafiya duk wani masu hannu da shuni wanda suna taimaka mana har da gwamnati da kanta kar ta gaji da mu su ma yara da ke zaune a sansanin na fofore sai hamdala suke yi da annashuwa saboda a bana hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasa wato nema ta yi musu kayan sallah saɓanin bara lokacin da suke sansanin kamaru. Alhamsatu Ibrahim mai suna. Alhamdulillah na gode ma Allah na samu kaya. Me da me aka maka tanadi na sallah? Kaya na kama an bani kuma ga takalmi na ga an bani. Wani ɗan lema wani an bani. Kamar dai sauran 'yan Najeriya da ke fama da matsin tattalin arziki. Sakamakon haka ne ma jami'i mai kula da sansanin Sadiq Abubakar. Hakuri ya baiwa 'yan gudun hijirar ganin bana ba musu yanka ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Idan muka yi kudancin Najeriya kuma za mu je cewa a Ibadan an yi sallah lafiya kuma wani limami ya yi kira da a ci gaba da ɗorewar halayya mai kyau duk da cewa azumi ya wuce. Lamidu Abubakar Sokoto gare ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sheikh Marwan Musa a lokacin da yake jagorantar sallar Idi a garejin Katako Borja Ibadan kenan. Bayan kammala sallar Idin na tambayi Sheikh Marwanu Musa shin komi hudubar sa ta kunsa sai ya ce ibada ba lalle sai wata Ramadan ba har bayan Ramadan mutum ya kamata ya zama mai tsoron Allah. Sannan jama'ar ƙasa talakawa ya kamata su ba jama'an tsaro haɗin kai domin lura da kai kuma mutane idan ya zama da mutane sun ga abin da ba su yarda da shi ba su yi maza su sanar da jami'an tsaro sannan addu'a zuwa gabanin shugabanni namu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu ya kuma ba su nasara akan manufofinsu kar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da iyawarsu sannan karshe. jami'an mu a ko ina suke muna musu addu'a allah ya ba su nasara akan makiya da makiyar wannan ƙasa da makiyar wannan al'umma. Shi ko shugaban kungiyar Izala a Bodija Ibadan kuma mataimakin shugaban kungiyar Izala na jihar Oyo, Ustaz Sani Ibrahim Dare Jega ya yi kira ga musulmi da su tsalkake zuciyoyinsu. Mu ƙara tsalkake zukatanmu, mu zama jakadu na kwarai, mu zama masu tsalki a zuciya, mu na lafiya, ko mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya ƙara ba mu lafiya da zama lafiya. Haka ma na ji ta bakunan mai gida da wasu yara. Sunana Muhammadu Yawari. Ai maka tuwafin sallah? Eh amin. To ya ka ji da aka ma tufafin sallah? Na ji daɗi gaskiya. Aisha. Ai miki tufafin sallah? Eh. Me za ki gaya ma babanki? Na gode. na Muhammadu Sani Garejin Katako mataimakin ciyaman ɗin Ka yi tuwafin sallah? Allah bai nufa na yi ba. to ya batun abincin sallah abincin sallah shi ma dai Allah bai rufa an yi ba to me yasa ba yi ba lamarin lokaci to yaya su mata da yara Allah rufa sun dan samu amma ni mai gida sai dai abin da Allah yi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To yanzu kar dai manta ana tare ne sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC kuma lokaci yayi da za ku bugo mana waya mu ji ra'ayoyinku shin yaya kuka yi sallah a garuruwanku. ku. To lambar da za a kira mu saboda waccan kamar yadda muka faɗa tun ɗazu cewa ana ɗan gyara a kanta wannan ta yau ce kawai alamar tarawa sai a sa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya zan maimaita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya ita ce lambar da za a same mu a kai. who To da fatan za a ci gaba da mana haƙuri daga tuntuɓin da ake samu wurin shigar wayoyi. Kar a manta lambar da muka ce za a kira alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya ita ce lambar da za a lalibe mu amma ta yauce saboda waccan muna gyara a kanta. I? to da fatan za a yi mana dai afuwa abin ya ci tara karfin nasara wai ba shi da tabbas ah, mun kasa samu gano matsalar har yanzu wanda kuma ba za mu iya ci gaba da wannan maganar waya ba sai kuma yin Allah ya kai mu gobe kafin nan muna sa ran an yi gyara to ga labarinmu na gaba na wasanni wasanni a takaice mukaddashin kaftin din black stars an rigide ayu ya bayyana amincewarsa da wasannin kwallon kafa da ake shiryawa a ƙarshen kowace watan ramadana da ake kira sheikh sharubutu cup inda daidai ayu ya kira ga 'yan uwa musulmi da su riko da kyawawan hali da muka koya a cikin azumin watan ramadana don zama cikin haɗin kai da zaman lafiya a wannan shekarar zaɓe ya ce ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan cop ɗin da aka mai lakabi da sunan shugaban musulmin ghana sheikh sharubutu cap saboda wannan babban shagali ne wanda ke tattaro musulmin ghana wuri ɗaya ya ce azumin watan ramadana lokaci ne mai kyau da muka koyi darasi da dama in ji daidai ayu a nasa bangare kuwa dan wasan tsakiya mubarak wa kaso ya gargadi matasan zango ne da su guji rigima a cikin wannan shekarar zaɓe ya ce ya kamata mu haɗa kai saboda zaman lafiya don haka ina roƙon 'yan uwa a daidai wannan lokaci da ƙasar take shirya zaɓe mu yi wa junan mu gaskiya mu kiyaye kanmu daga abin da zai kawo rigima a cikin ƙasar kakakin hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa ibrahim sani dara ya kwatanta ministan wasa nilan van der a matsayin makareci kuma munafiki saboda ministan ya musanta cewa hukumarsa ba ta da masaniya akan wasan zumunta na ƙasa da ƙasa da 'yan wasan black stars masu wasa cikin gida suka yi a ƙasar japan dare ya ce sautari ministan yana zargin hukumar gfa karkashin jagorancin kwasi ci a duk wata dama da zai samu ya ce wannan abin takaici ne yadda wannan abu yake ci gaba ibrahim sani dara ya ce ana yayata karya a ko'ina alhali kuwa shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa da ministan da manyan jama'an hukumar ministan sun yi tattaunawa mai zurfi akan wannan wasan kafin a yi kuma ya ce ministan ne ma ya ba da umarni ga ainihin kodin black stars avram grant da ya je japan don ya kalli wasan yaran don haka idan ministan ya juyo yana faɗin bai san da komai akan wannan wasa ba na tabbatar da halin rashin gaskiya a wata sabuwa kuma kodin zakarun gane 'yan kasar shekaru 20 black satellite da ake kira masa'ud dj dramani ya sha alwashin yaransa za su doke takwarorinsu na kasar senegal a kara wadda za su yi na shiga gasar cin kofin afirka na matasa a gobe alhamis ne 'yan wasan na black satellite za su bar gane zuwa kasar senegal don yin wannan wasa da kowa ke kwatanta shi da karan Black Satellite wacce ta taɓa ɗaukar kofin Afirka tana neman sakamako mai inganci ne a wannan wasan na farko da za a yi a birnin Dakar ranar Asabar don ta ƙarfafa nasarorinta na shiga gasan Afirka da za a yi a ƙasar Zambia. Shi koko ɗin matasar Didi Dramani ya kyautata zaton cewa 'yan wasansa dai za su murƙushe 'yan Senegal ɗin. Yanzu kuma sai sharhin da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba kasar Kenya kuɗi dala Amurka miliyan 380 a ƙarƙashin shirin nan na ciyar da ƙasa domin samar da tabbataccen ruwan sha a ƙoƙarinta na tallafawa da bunƙasa ayyukan noma a ƙasar. kawo yanzu sama da gidajen karkara 57 ne suka ci more wannan shiri na KIE sa'annan shirin ya ja hankalin kamfanoni da masu zaman kansu da jama'a zuba jarin kusan kuɗi dala amurka miliyan 1.4 ranar 31 ga watan mayu a wata liyafa da suka yi a birnin nairobi hukumar ta ba wasu kamfanoni na cikin gida guda goma kudi domin canza fasalin ayyukan noma a kasar kenya irin waɗannan ayyukan sun taka rawar gani wajen bunƙasa wa jama'a hanyoyin samun kuɗaɗen shiga kuma a lokaci guda shirin ya yanke wa jama'a talauci da kuma samar da isasshen abinci ga al'umma a cewar babbar daraktar gudanar da ayyukan hukumar usaid a kenya karen freeman biyo yadda aka tsara tafiyar da ayyukan an riga an bayar da guda shidda na farko a cikin ayyukan kuma ana sa ran shirin wanda aka yi wa lakabi da innovation engine zai ba da shawarwari da kuma kuɗaɗe domin ci gaba da sauran sababbin ayyuka guda hudu Kenya Innovation Engine shiri ne na tsawon shekaru biyar wanda aka kaddamar da a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin hukumar USAID da kamfanin Land on Lakes International wanda ke ganowa da kula ko rayawa da kuma bayyana muhimman hanyoyin warware matsalolin karancin abinci masu zaman kansu da rashin abinci mai gina jiki da talauci. Shirin Innovative Engine ya haɗa hannu da 'yan kasuwa wanda suka tsara sababbin dabaru da kayayyaki da ayyuka domin ƙarawa harkokin kasuwancinsu daraja. An kaddamar da shirin a shekarar 2012 da kudade daga hukumar USAID. Shirin Kenya Innovative Engine ya samar da kudaden iri da kuma ƙwararrun masu ba da shawarwari ga sababbin shirye-shirye 22 tare da alkawarin ba da tallafi wajen samar da isasshen abinci. Ms. Freeman ta ƙara da cewa shirin ya tallafa matuƙa wajen gina harkokin kasuwanci da cibiyoyin da suke da hannu cikin waɗannan wurare. A cikin nasarorin da aka samu a wannan shiri, sababbin fasahohin zamani sun kai ga sama ga gidaje 77,000 a matakin gwaji na farko kuma manoma 30,000 ne suka maimaita sayan sababbin kayayyakin da aka samar a hanyar shirin ƙananan manoma kuma sun ba da rahotannin samun ƙarin kuɗin dalar amurka miliyan 6,700 na kayayyakin da suka sayar tun daga lokacin da suka rungumi wannan sabuwar dabara harkokin kasuwanci kuma sun samar da guraben ayyuka 1,458 a matakin farko na gwajin dabarun amurka na mai alfahari wajen aiki tare da ƙawarta kenya akan bunƙasa ayyukan noma domin amfana jama'ar kenya da kuma nahiyar afirka baki ɗaya wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to yanzu kuma bari mu sake komawa ga takaitattun labarai Zirga-zirgar ababen hawa sun tsaya cik a wasu sassa na birnin Nairobi kasar Kenya yau Laraba a yayin da ɗaruruwan lauyoyin Kenya suka jerin gwanu, domin nuna rashin amincewarsu ga zargin cewa 'yan sanda sun harbe wani abokin aikinsu da wasu mutane biyu. Jerin gwanan da ya kai masu zanga-zanga harabar kotun kolin kasar da ofishin spectre janar na 'yan sandan kasar shine irinsa na biyu da aka yi a wannan makon a birnin Nairobi domin nuna rashin amincewa ga kashe wani loya mai suna willy kimani da wanda yake karewa da kuma direban tazi ɗinsu lauyoyi sun ce suna son su jawo hankalin duniya kan cewa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa shugaba barack obama na amurka yana shirin barin sojojin amurka 8,400 su ci gaba da kasancewa a kasar afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa masana sun ce wannan mataki ya sa ana ta yin tambayoyin da ba za a ba da amsarsu ba akan matakin da ya fi dacewa a ɗauka a yayin da matakan tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a ƙasar. Tun da farko gwamnatin Obama ta so ta rage yawan sojoji zuwa kimamin 5,500 kan ƙarshen wannan shekara ta 2016. To amma a yau Laraba shugaba Obama ya ba da sanarwar cewa al'amarin tsaro a ƙasar Afghanistan yana ci gaba da taɓarɓarewa. To da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. kafin mu sallama muna taya gali na alhaji mikdad murnar samuwar karin ya mace da aka haifar masa a garin jos ta jihar filatin najeriya sai kuma mika ta'aziyar mu ga iyalai da kuma abokan arziki game da rasuwar alhaji umar shinkafi marafan sokoto wanda ya rasa ingila bayan fama da rashin lafiya allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa mu kuma Allah ya kyauta mu a madadin jama'a taya na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau ni kaina Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya Allah tabbata mana da alherinsa.